sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noman da Dalal FM. a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 19 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. Fadar shugaban Amurka ta ce za a yi ganawa ta biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa ƙarshen watan Fabrairu. Ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller ya karyata wani labari mai cewa shugaban Amurka ya umarci tsohon lauyansa ya yi karya ma majalisar dokokin tarayyar kasar. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wata mashahuriyar sanarwa game da wasu ma'aikatan gwamnati da ke rufe da kuma batun tsaron kan iyakar Amurka. Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa jiya Juma'a ɗan takarar shugabancin Najeriya zaɓe mai zuwa a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta pdp alhaji atiku abubakar ya kawo ziyara nan amurka bayan cece kucen ba zai iya zuwa amurka ɗin ba ko me ya janyo hakan a ganin Atiku? eh to aliyu eh, ina zato sun firgita ne da wannan ziyaran domin duk sun yi iyakacin kokarin su hmm. eh, su tabbatar da wannan ziyaran bai yiwu ba Bayan haka a Najeriya za ku ji cewa hukumar zaben kasar wato INEC ta gargaɗi mata game da sa lalle gabanin zaɓe. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu ga labaran. Fadarar shugaban Amurka ta White House ta ce za a yi ganawa ta biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa ƙarshen watan Fabrairu a wani wurin da za a bayyana nan gaba. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya gana da Kim Jong-chol babban jami'in koriya ta arewa kan harkokin nukiliya a ofis ɗin oval na fadar ta white house ganawar da fadar ta white house ta ce an yi ta ne da zamar tattauna yadda koriya ta arewa za ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya wannan ganawar da trump ya yi da tsohon shugaban sashen leƙen asirin tsaron koriya ta arewa wanda kuma akan kira shi na hannun daman kim jong-un ta ɗau minti 90 bayan ganawar sakatariyar yada labaran fadar ta white house sarah sanders ta gaya manema labarai cewa gwamnatin amurka na samun ci gaba kan wannan batun ofishin mai bincike na musamman robert mueller ya karyata wani labari mai cewa shugaban amurka donald trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi karya ma majalisar dokokin tarayyar amurka kafar labarai ta buzzfeed ta ruwaito cewa wasu jami'an tsaron gwamnatin tarayya sun raɗa mata cewa Trump ya umarci tsohon lauyansa Michael Cohen da ya share ƙarya ma majalisar game da yunkurinsa na gina wani katafaren bene shigin Trump tawa a birnin Moscow na ƙasar Rasha. To sai dai kuma mai magana da yawon mai bincike na musamman Peter Carr jiya jama'a ya ce yadda kafar labaran ta BuzzFeed ta bayyana kalaman ofishin mai bincike na musamman da kuma yadda ta bayyana abin da wasu takardu suka kunsa da kuma shaidar da ofishin mai bincike na musamman ya tattara game da ba'asin da michael cohen ya bayar ga majalisar dokokin tarayyar amurka duk ba gaskiya ba ne ba kasafai ofishin mai bincike na musamman kan karyata labarai irin haka ba wannan rahoto na kafar labaran ta buzzfeed ya sa shugabannin wasu kwamitoci biyu na majalisar wakilai sun yi wuf sun ce za a fara bincike Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wata mashahuriyar sanarwa game da wasu ma'aikatun gwamnati da ke rufe da kuma batun tsaron kan iyakar Amurka a wani jawabin da zai yi ga ƙasa a yau dinnan Asabar. Trump ya ce zai yi wannan sanarwar ce da ƙarfe uku na yamma kuma zai taɓo batun matsalolin jin kai a kan iyakar Amurka jayayyar da ake tsakanin 'yan damakar da 'yan republican kan batun samar da kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico ita ce ta kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin wanda ya shiga rana ta 29 a yau dinnan asabar trump na buƙatar a samar da sama da biliyan biyar daga harajin da 'yan ƙasa suka tara don gina katangar a yayin da 'yan democrat kuma suka yi tayin fiye da dala biliyan ɗaya saboda inganta tsaron kan iyaka amma ko shi ɗin ma ba don gina katanga ba kwana guda bayan ganawarsa da shugaban turkiya dan majalisar dattawan amurka lindsey graham ya ce yana fatan shugaban amurka donald trump ba zai janye sojojin amurka kwata-kwata daga siriya ba har sai an wargaza isis kwata-kwata Graham a yau dinnan Asabar a birnin Ankara ya ce har yanzu ba a cimma burin ruguza ISIS ba. Dan majalisar dattawan na Amurka ya ce duk wata janyewar da Amurka za ta yi ba tare da an yi ta tsari ba za ta kai ga rudami da kuma wata babbar barazana ga Iraki. Wani batun wani bututu mai wato wani bututun mai da ya bule a yankin tsakiyar mexico ya yi bindiga daga bisani ya halaka mutane ashirin baya ga kona wasu sittin da yi hukumomi sun ce barayin da ke satar mai ne suka yi sanadin bulewar da kuma fashewar da ta biyo baya a tilfilan na jihar hidalgo wani hoton bidiyo na nuna yadda nan wato man ke cillawa sama a yayin da kuma mutane ke takwasar man a bokatai da jarkoki da dai sauransu kafin bututun ya bindiga gwamnan hidalgo ya ce ina kira ga dokacin al'umma da kar a haɗa kai wajen satar mai ya ƙara da cewa baya ga kasancewa hakan laifi yana kuma jefa rayukanku da na iyalanku cikin haɗari. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga nan Amurka. inda za ku ji cewa a jiya Juma'a dan takarar shugabancin Najeriya a zaɓe mai zuwa a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar ya kawo ziyara nan ƙasa Amurka bayan cece ku cewa ba zai iya zuwa Amurka ba. Ga dai hirar abokin aikin Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da Atikun. Eh to, Aliyu eh, na zato sun firgita ne da wannan ziyaran. domin duk sun yi iyakacin kokarin su hmm. ah, su tabbatar da wannan ziyarar bai yiwu ba amma kamar da me suka yi su hana ta zuwa nan ah to gwamnati a so da yawa suna fita suna cewa kada a bar ni yanzu to a wani dalili ah, kana jin sun rike amerika da kada ka tabarka ka zo din eh to ban sani ba kasan gwamnati gwamnati tana da tana da iko tana da karfi kuma tana maganganu wanda za a saurare ta me kake ji suke tsoro ga zuwanka america ne eh sun sani idan na zo america da farko dai hmm. sun san akwai eh, kyakkyawan dangantaka tsakani na da america domin bisa rayuwata hmm. eh, na daya idan ka tuna eh, lokacin da nake tashi uh, 1961 lokacin president kennedy marigayi ya aika da 'yan amurka da dama mm. uh, suka je nigeria domin su zama malamai a makarantu da sauransu to na daya daga cikin uh, waɗanda mutanen amerika suka karantar don haka wannan ya sa na da kyakkyawan dangantaka da mutanen amerika mm. Uh, da ni to gani suke wannan zai kawo musu illa don haka duk yadda za su yi za su bata wannan dangantakar sannan wata jarida a turanci ta ce us finally endorses atiku presidency wato ma'ana wannan ziyarar taka tana nufin kina amurka ta goyi bayan takararka ta shugaban kasa amerika ba ta haka abinda amerika take goyon baya shine a yi zaɓe a cikin adalci da gaskiya kuma wanda jama'a za su amince amma amerika ba ta fita kiri-kiri ta ce tana goyon bayan dan takara eh, wannan wannan amma ko shakka babu ya karfafa takara taka zuwa naka da kuma mutanen da eh, ka kwarai da gaske zai iya karfafawa amma ba a ce wai ko tana goyon bayana ko ba ta goyon bayana kaje ka hadu da yan majalisar dokoki na gani don na bi ka lokacin da ka je majalisar eh, dokoki jiya ah, kuma na san ka hadu da shugabannin yan kasuwa kaje ka ah, zan hadu da shugabannin yan kasuwa bayan mun gama da kai zan hadu da shugabanni mun hadu da da shugabannin Uh, democratic institute da republican institute da institute of peace mun sadu kuma za mu sadu da state department eh, su ma duka yau kafin mu tashi. Wa'annan mutane ka zayyana kusoshi ne a harkar mulkin siyasa america. Da wayannan kungiyoyi na Democratic Institute da Republican Institute su ne fuka-fukan manyan jam'iyyun siyasa america. Ma'aikatar harkokin waje babbar kofa shiga gwamnatin america kenan. Wannan ba shi yana nuna cewa an buɗe maka kofa ba kenan ka shigo a cikin harkar siyasa amerika suna son kamar su maka eh, gwamnatin tarayyar najeriya ba ta hurra da waɗannan duka eh, ita ma tana yi amma a samu dan takara dan adawa ya zo haɗe da irin wannan ƙungiyoyi ba kullum yake faru to amma abin da ya kamata ka gane aliyu ita amerika tana bayan tana goyon bayan demokradiyya duk abin da zai kawo wa demokrati ya karfi a hmm. kowace ƙasa tana goyon bayan ta muyi magana me kuka tattauna da galibin mutanen nan da kuka haɗu da su galibin eh, mutane da muka tattauna shine ya za mu karfafa dangantaka musamman na, na kasuwanci abinda zai kawo mana uh, uh, uh, ayyuka a najeriya musamman abinda ya fi damu a najeriya yanzu kasan akwai talauci akwai rashin aikin yi ga matasa ga mata mm. to duk abin da muke magana a kai shine ya za mu karfafa mm. dangantaka mu da amerika ya mm. kuma za mu za mu samu amerika ta yadda da kamfanoninta da 'yan kasuwanta su kawo jari a nigeria domin mu samu mu kirkiro ayyukan yi ga matasanmu da kuma matanmu wannan abubuwan da suka fi damu mu kenan mu a jam'iyyar pdd kuma musamman ma ni tunda na san muhimmancin eh, sama matasan mu ayyukan yi domin kamar in ce muna rike da bom ne a hannunmu mu mm. in ya tashi kowa da kowa zai ci shi to rashin aiki yi a najeriya da kuma talauci tunda wannan gwamnati ta zo ya addabe mu kwarai da gaske don haka tilas mu tashi mu yi maganin wannan. Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. To yanzu bari mu leƙa Najeriya inda za ku ji cewa hukumar zaben ƙasar wato INEC ta gargaɗi mata su kula da yadda suke sa lalle a hannunsu saboda na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a na kasa tantance tambarin yatsunsu. A zaben shekara ta 2015 an samu cikas saboda wannan dalili gawa Hawa Umar da cikakken rahoton. mata da za jefa ƙuri'a cewa su kiyaye matuƙa kada su bari su yi kunshi a daidai lokacin da za su jefa ƙuri'a domin yin kunshi zai iya shafan aikin kadri da kan yatsa da za a amfani da wajen jefa ƙuri'a duk da dai mutum ba zai ce kada mata su yi kunshi ba amma dai yatsa da za a amfani da ita wajen jefa ƙuri'a din zai yi kyau a tanada ta don ta biya buƙatar jefa ƙuri'a a daidai wannan lokaci na zaɓe. na zanta da wasu 'yan najeriya musamman mata dangane da irin wayar da kai da suka samu kan kunshi. sunana zulaihat muhammad to gaskiya kwanan ne na fara ji a wato kafafen sada zumunci inda aka rinka tutturawa ana cewa wai kunshi yana hanawa gaskiya ni babu wani da muka je yin katin zaben dan kasa ba a mana wannan magana ba saboda ni da ma na je da kunshi a hannuna kuma na yi kuma ya dauka to daga baya ne kuma nake jin mutane suna cewa wai ana turowa a kafafen sada zumunci cewa wai yana hana dauka saboda haka idan lokaci ya gabato ya kamata a ce baka yi kunshin ba to kuma dai abin yake dai za dai mu kiyaye saboda an ce wato kiyayewa na gaba da komai to za mu kiyaye mu gani kada a ce mun samu wata matsala sunana usman abubakar zamfara zurmi da gani wani irin uh, gudunmawa kake bayarwa wajen wayar da kan iyalinka a gida domin ganin cewa uh, ka yi kunshi na dan wannan lokaci eh lalle tabbas na gaya musu na ce kar su yi saboda yana kawo matsala wurin zabi don haka su su daina sawa saboda su zabi wanda suke so daidai ba wata matsala to assalamu alaikum sunana jamila Bello. Tabbas na samu labari don ana ta faɗi mana ko in mun haɗu mata haka muna fira sannan kuma ana turo mana a wayoyi ta WhatsApp sakonni dai akan a tura ma 'yan uwa kada su yi kunshi a su saboda gurin dangwala ƙuri'a baya nunawa sunana aisha aliyu yanzu dai ban sani ba kila an samu ci gaba ne ta fannin kimiyya ko makamancin haka kila da kunshin ma mutum zai iya dangwalawa ba tare da ya samu matsala ba hukumar zaben dai ta ce tana iya bakin kokarinta wajen wayar da kan jama'a tana kuma kira ga jama'a da su ba ta haɗin kai hawa umar muryar amurka daga abuja Najeriya. A da Hauwa Umar, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma na safe da minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar su kaka Alhaji Bukkar Gursuma Damasak da Suleiman Sani Kano masu son jan tarihin matar nan da ta kirkiro haɗakar ƙungiyar mata musulmi ta najeriya a turance federation of muslim women association of nigeria form 1 a takaice Margaya aisha lemu wadda allah ya yi wa rasuwa ranar biyar ga watan nan na janairu amina tana mai shekaru 79 da haihuwa idan masu tambayar na saurare ga ansar da wakilin muryar amurka amina mustapha nasir batsari ya samu daga ɗanta mustapha gare ka to jama'a assalamu alaikum kamar dai yadda masu saurare suka aiko tambaya a wannan gidan rediyo na muryar amurka neman tarihin wato malama aisha sheikh ahmad lemu wadda allah ya rasuwa makonni biyu da suka gabata to a sakamakon wannan bukata ta masu saurare mun yi tattaki zuwa gidan ita marigayiya inda muka yi sa'a muka haɗu da ɗaya daga cikin 'ya'yanta wanda zai gabatar mana da sunansa da kanshi cikakken suna sunana muhammad nuruddin lemu ah, ni ne ɗa na farko na ita hajiya aisha lemu allah yarhamuha Ah, kuma mu biyu ne yara mu biyu ne daga wurinta da ni da kanuwa na maryam ah, maryam lemu um, ita hajiya an haihe ta ne a wani gari ana kiran wurin pool a ingila ƙasar burtaniya ke burtaniya a 1940 um, so lokacin ana cikin world war ii an fara uh, yakin hitler yakin duniya na biyu na biyu exactly so nan ta girma uh, iyayenta kristoci ne amma ta ce tun da ta shiga makaranta secondary ta fara ɗan karatu ta fara tambayoyi gaskiya addinin krista bai shiga zuciyanta sosai ba so sai ta fara karatu dai tana binciken sauran addinai na su hindu na buddhist uh, da kuma Eh, yahudanci um, so haka dai ta gama secondary ta je jami'a ta yi aiki a canada Uh, da yayar nata ita ma tana da su ma biyu ne da eh, can da ita da yayanta yayanta ta girme ta da kaman shekara uku um, so ta yi jami'a a ingila um, a university of london Eh, ta yi aiki ta yi kuma karatu a SOAS eh, eh, School of Oriental and African Studies a can University of London. So na a jami'a ne ta hadu da talibai daga garuruka da yawa da ɗaliban musulmai nan ta fara gane addinin musulunci nan kuma ta musulunta. so sabanin da ake cewa ta musulunta a china ba daidai ba ne wannan bayani a can ingila ta musulunta tana jami'a a hannun students da su ma suke tare da ita um, so a can kuma don alhamdulahi kishin addini da ita da 'yan wanda suke tare suka kafa wata ƙungiyar musulmai da za ta zama kamar umbrella na muslim students suka kira organization in forces um, naga federation of islamic students organizations uh, ko societies uh, so nan ta gama karatu nan kuma ta hadu da sheikh ahmad lemu a wannan makaranta ke a can makarantar nan uh, shi ma ya karatu uh, kuma harka addini ya sa suka ƙara eh, gane junansu shi kuma bayan ya gama karatunsa sai ya dawo nigeria um, ita kuma ta ji sha'awan uh, koyarwa a uh, african country so tana tunanin ko ta je sudan ko ta je Uh, misir ko ta zo nigeria so tun da dai ta san uh, wani a nigeria uh, sai ta zo nigeria so a nigeria ta fara koyarwa uh, i think a kano uh, nan kuma shi sheik yake uh, shi ma yana kano lokacin um, ko na yana ilorin lokacin ne ko kano ne ma na manta dai amma dai uh, nan dai suka sadu kuma bayan ɗan shekaru uh, suka yi aure amma da ta zo kano makarantar gwamnati ne ta koyarwa koko ta kafa makarantar ta no makarantar gwamnati eh, eh, eh, kano law school suka kira abin yanzu college of ko arabic studies ko so ta koyar a wurin uh, kuma ta, suka koma sokoto amma wani shekara ne ta aure shi shek ahmad that was 1968 a wani shekara ne ta dawo najeriya na manta ina ga ko 66 ah, gaskiya na manta bayan shekara biyu da zuwan take nan suka yi aure eh ah, biyu ko uku yawa kafin minisa dakta su ainihin uwayenta dama yan asalin ingila ne ko ko kaman baki ne yan cirani suka je ingila su asalin ingila ne eh, shi baban nata ma ya yi aiki as a major a cikin second world war a cikin Uh, army military na british uh, aikin soja ya yi aikin soja mm. as a major Uh, bayan kuma aka gama bayan aka gama yakin mm. sai ya koma aikin teacher shi eh kashe-kashen ya ishe shi um, kuma uh, bai ma son maganan a kashe wani abu ko dabba ma ko ita kakan ku kenan kun san shi to eh shi ya rasu 19 1996 lokacin ni ina masters dina na samu federal scholarship na masters a scotland so na samu na spending time dama eh, tun muna yara eh, ita hajiya ta kan je hutu eh, wurin iyayenta baban ita mamar hajiya ta rasu tun ita hajiya tana karama um, so shi baban nata da kuma yayatta su ne suke ingila so in aka samu hutu mukan je da ni da kanwana da shi wani lokaci shi je wani lokaci kanina abdurrahman layar hamu shi ma ya rasu so wani lokaci mukan je tare mu je mu dan tsaya da su mu san su dai mu kara gane su so da bayan sun yi aure a sokoto Uh, a kano dai aka yi auren uh, aka yi bikin aure da sauransu eh, kuma shi um, uh, dr zaki badwi mm. shi ne waliyinta shi ya rasu ya zama mufti na ingila um, so anyway suka zo lokacin auren ya zo daga can ingila ne koko a ah, dama yana lecturing a can ah, uk kano ke eh. so uh, aka yi auren suka yi zama a sokoto nan kuma aka haihe ni ita kanwa ta ita ma na aka haihe ta so nan muka fara girma sai 1976 um, da aka raba states aka mai shi kuma ya zama aka sa shi grand cardi na sharia court of appeal na niger so 1976 muka dawo niger so to tun suna sakwato suka kafa islamic education trust hmm. da hajiya da sheik da wani marigayi shi ma um, alhaji sani ashafa hmm. suleiman hmm. suka kafa iet islamic education trust yada addini uh, ana training ticoci su uh, you know, su iya koyar da addini uh, ta sabon salau um, better teaching methods kuma da yadda dai za su uh, taimake jama'a ƙara ganin Eh, addini da hikman eh, eh, dokokin addini da su ka'id kawa'id da su aƙida da sauransu exactly so nan kuma tana principal na government girls secondary school Makaranta 'yan mata ta gwamnati exactly so daga da muka dawo nan ta samu aiki principal na women's teachers college so niger niger wtc um, ta ci gaba tana aiki a wurin shi kuma yana alkalanci a shari'a court To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban tarihin ya Aisha Lemu da ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Nuruddin Lemu da ya ansa mana tambayoyin da wakilin mu'amuna Mustapha Nasir Batsari. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da shirin amsoshin tambayoyinku yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba da Alhaji Ado Yara Gashwa inda suka ce salam biyoye Hausa. Allah ya sa sake ganawa da shugaban Amurka Donald Trump zai yi da takwaransa na Koriya ta Arewa. Kim Jong-un da ta kawo ƙarshen zaman doya da manja na tsakanin ƙasashen biyu domin an daɗe ana ruwa ƙasa na tsotsewa Allah ya kyauta. Sai saƙo daga hajiya gambo maman Gusau Zaria inda ta ce ina kira ga shugaba Umar Albashir na Sudan da ya hanzarta yin murabus domin idan ka ga ciwo baya ja da baya to ka tabbatar rayuwar ka yake neman ɗauka. sai sakon haɗin gwiwa na buhari ya guru da alhaji shehu ɗalibi guru inda suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa kisan da aka yi wa wani ɗan jarida a ƙasar ghana wani abin turne da allah wadai don haka muna kira ga gwamnatin ƙasar ghana ta matsa kaimi wajen gano waɗanda suka aikata wannan kisa. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen fadar shugaban Amurka ta White House ta ce za a yi ganawa ta biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa ƙarshen watan Fabrairu a wani wurin da za a bayyana nan gaba. Ofishin mai bincike na musamman Robert mula ya ta wani labari mai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi karya ma majalisar dokokin tarayyar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wata mashahuriyar sanarwa game da wasu ma'aikatun gwamnati da ke rufe da kuma batun tsaron kan iyakar Amurka a wani jawabin da zai yi ga ƙasa a yau dinnan Asabar. Trump ya ce zai yi wannan sanarwar ce da ƙarfe uku na yamma kuma zai taɓo batun matsalolin jin kai a kan iyakar Amurka. Kwana guda bayan ganawarsa da shugaban Turkiyya dan majalisar dattawan amurka lindsey graham ya ce yana fatan shugaban amurka donald trump zai janye sojojin ba zai janye sojojin amurka kwata-kwata daga siriya ba har sai an wargaza isis kwata-kwata graham a yau dinnan asabar a birnin ankara ya ce har yanzu ba a cimma burin ruguza isis ba dan majalisar dattawan na amurka ya ce duk da wata wato duk wata janyewar da amurka za ta yi ba tare da tsari ba za ta kai ga matsala a yankin Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci Baltic. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima. la radio de tout le monde.